يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon sai muna ranar 24 daren da biyar ga watan 11 watan zulqaida shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 19 ga watan 9 shekara ta 2000 ta sha hudu da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban mu na karatun littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa na babban malami muhammadu sani umar rijiyar lemo za mu tashi a shafi na 278 daidai inda malamin ya rubutu da babban baki ke cewa ja'faru bin abi talib bayani kan sahabin annabi ja'far ɗan abi wa ashabu safina da abota jirgin ruwa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su gaba daya fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki na khaibar' Kadima على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أمه dan uwan baban annabi tsira da abinci Allah tabbata gare shi ya gabato ya iso ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ja'far bin abi mai suna ja'far dan abi talib banda shi wa zaujatuhu asma bintu Umai. matarsa ma ma'ana matar ja'far dan abi talib mai suna asma yar umayr ita ma ta gabato ta iso zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wal ash'ariyun da wato ainihin yan kabilar ash'ariya jama'ar abu musa al'ashari abu musa wa ashabu abinda ake nufi da al-ash'ariyun abu musa sahabin annabi abdullahi bin qais da kuma wato ainihin sahabban shi ma'ana abokan shi abu musa din radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda su gaba daya waɗannan duka sun iso zuwa ga manzo a daidai lokacin da ya dawo daga yakin khaibar da jafar da matarsa asma da abu musa da jama'a da yake tare da su duka sun zo daidai lokacin da manzo ya dawo daga an gama khaibar yakin khaibar su kuma sun dawo daga habasha daga hijira da suke أخرج الإمام البخاري إمام البخاري يا رويت حديث رحمه الله تعالى ألا مدوككية fi sahihi cikin sahihin littafinsa an abdullahi bin qais hadisin an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan qais abi musa al-ash'ari wanda yake wa alkunya da abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace balagana sako ya isa mana labari ya same mu na makarajan nabi sallallahu بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن labari ya isa mana na fitowar manzo annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata gare shi zuwa wajen yaƙar wato mutanen khaibar mu a sannan muna yaman muhajiri na ilai abu musa al-ash'ari yace sai muka fito da nufin mai kaura zuwa gare shi mu zo ga manzo tsira da amincin allah tabbata a gare shi ana wa akhawani li ni da wasu ƴan uwana guda biyu ana asgharuhum ni ne karamin cikin su ahaduhuma abu burda ɗaya daga cikin su ana cewa da shi baban burda ma'ana ne masa alkunya da abu burda wal akharu abu ruhum ɗaya kuma na masa alkunya da abu ruhum imma qala ko dai ya ce bi bid'in akan ɗoriya ko tare da ɗoriya wa in ma ƙala ko kuma ya ce fi talatin wa hamsin a cikin ayarin mutum hamsin da uku imma ya zama to ya ce hamsin da uku ko kuma ya ce hamsin da ɗoriya an fahimta a ne ko kuma hamsin da biyu a ne wa hamsin ko kuma hamsin da biyu na me rajulan na mutane min kaumi daga cikin jama'a ta ji shi abu musa al-ashari ayari ne da nazo ne guda na safinatan ita sai muka hawo jirgin ruwa da nufin mutum karo wato ainihin gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kaura zuwa gare shi fa alqatna safinatuna ila an-najashi ba mai aune ba sai jirgin ruwanmu ya isa da mu wato garin su najashi bilhabasha habasha sai ga a habasha shi matukin jirgin ruwa musamman irin na wancan lokacin da ake da shi in ka ci sa'a inda ka nufa ka je to in kuma igiyar ruwa ta juya da kai sai abin da hali da dai ku je kawai inda kuka samu kanku kun je garin to a ɗan samu karɓar ku ku ɗan ci abin za ku ci kuma ku tunanin to kuma yana za ku kuma ku koma inda kuka fito to wanda za shi madina an yi habasha da shi kai sabai sun sha wuya Allah ya saka musu da alkhairi ita fa alqatna safinatuna ila najashi bil habasha sai jirgin ruwan mu yi jifa da mu kwatsam ba mai aune ba sai ga mu a garin najashi can habasha fawafaqna ja'far bin abi talib da Allah ya kai mutum kuma sai muka dace muka haɗu da sahabin annabi jafar ɗan abi talib da bamu samu annabi ba mun samu sahabin fa aqamna ma'ahu muka zauna tare da shi hatta qadimna jami'an har muka zama baki ɗaya mun gabato fa wafaqna an sallallahu alaihi wa sallama hina iftataha khaybar sai muka dace da kan manzo hijiran mu daga habasha zuwa madina a sakamakon wato daidai lokacin manzo tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya buɗe garin Khaibar ya ci ta da yaƙi wa kana unasun minan nas yaquluna lana wasu mutane suna cewa da mu yani ahlus safina abin nufi mu da muka samu kanmu mun fito hijira daga Yaman a cikin jirgin ruwan nan jirgin ruwa i habasha da mu sabaqnakum bil hijrat mun riga ku yin hijira mu kan mun zo mun samu manzo a Madina ku ku kun yi habasha ودخلت أسماء بنت ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة في أسماء إر أميس ما تر جعفر دن أبي طالب تشغى وهي ممن قدم معنا إذا أسماء تلا لغتشن وأن لمك غباتو تاري لغ حبشا wajen wa ta shiga ala ta. zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam ta shiga gurin hafsa matar annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi za'iratan tana mai ziyartar ta wa qad kanat hajarat ila najashi asma'u ta kasance farko can sun yi kaura ne zuwa garin najashi habasha suka tsira da addinin liman hajar cikin wanda suka yi kaura daga cikin sabai zuwa habasha fadakala umar ala hafsata wa asma inda sai umar ya shiga wajen yarsa matar manzo hafsa asma'u a daidai lokacin yar umayis matar jafar bin abi talib tana gurin hafsa faƙala umar hina ra'a asma sai umar lokacin da ya ga asma ya ce man hadhihi wace ce wannan qalat asma'u bintu umayis ta ce asma'u yar umar ce umar umar ya ce Al-Habashiya. hadihi kira nufin wannan ba habashiyar nan ce ma'ana wanda zaman habashi ya kama su kaura da suka yi Al-Bahariya hadihi waɗanda suka biyo kogi suka taho ne ‘yan ruwa ne wanda suka biyo jirgin ruwa suka zo ƙalat asma na asma ta ce imu ne 'yan hawo jirgin ruwa a biyo kogi 'yan zaman garin habasha ƙala kun bil hijira sai umar ce muka mun riga ku hijira sai da muka yi ƙaura muka zo madina ko kuma kuka an fahimta ku fa a haƙƙo bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama minku. mun fi ku cancanta zama da manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo namu ne daga baya ko kuma kuka same shi fagadi ba sai wannan abin ya mata ciwo sai ta fushi ya ta ji ba daɗi wa ƙalat kalla wallah ta ci na da Allah ba haka bane a wani lafazin kayi kuskure ba haka abin yake ba kuntum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yut'imu ja'i'aku eh kun kasance tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana ciyar da masu yin ku in yi wata ce ku zo ku ga manzo ya addu'a kun an kawo ya ɗauka ya baku ko ya sa albarka a cikin abin da kuke da shi yanzu kan kace mai wannan ishi kowa wa ya izo jahilakum kuma ya ci gaba da wa'azi da ilmantarwa ga jahilan cikinku wa kunna fi darin mu ko mun kasance a wani gari aw fi ardin ardin bu'ada ko ko mun kasance a garin waɗanda suke nesa da mu ta wajen dangantaka ba mu haɗa kowa da su ba ta dangantaka ce al masu kiyayya gare mu a addini abinda suke kai na addini ba shi muke ba bil habasha ce a can garin habasha wa zalika fillah ba mai wannan ba sai dan Allah wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ko mu tabbata akan goya wa manzan Allah baya da taimakonsa waimullah na rantse maka da Allah la at'amu ta'aman daga magana nan da muka yi da kai ko abinci ba zan sa a bakina ba wala ashrabu sharaban ba zan sa wani abin sha a bakina in sha ba hatta azkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wa har na ji na ga manzan Allah abin da ka faɗa ira da amincin Allah tabbata a gare shi wa nahnu kunna nu'za mun kasance ana cutar da mu a inda muke wa nukhaf ana tsorata mu wa sa'adkuru zalika linnabi sallallahu alaihi wa sallam zan je in gaya wa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi haka wa as'aluhu in kuma tambaye shi game da wannan zama da muka yi me matsayin mu wallahi la asbibu na rantse maka da Allah ba zan ƙarya akan abin da zan faɗa ba wala azibu ba zan karkata daga abin da ya wakana tsakanin ni da kai ba wala azidu alaihi ko ba zan kara da komai ba iya abin da ya faru zan faɗa falamma ja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qalat yayin da annabi tsira da aminci Allah subbata gare shi yazo sai wato asma'u tace masa ya nabi Allah ya annabin Allah inna umara qala kaza wa kaza umar ya ce sun riga mu hijira su suka fi cancantar mu da kai sun fi mu cancantar ka a kanmu ƙala fa ma ƙultila ya ce to ke kuma me kika ce masa ƙala ƙultu lahu kaza wa kaza ta ce ni kuma na gaya masa eh kun zauna da manzo yana ce da masu yunwa ina wa'azi da karantarwa ga jahilanku mu kuma muna can inda waɗanda ba mu da dangantaka ta jini da su ga biyayya a ta ɓangaren addini kuma ba mu haka ba sai don Allah da biyayya ga manzon Allah haka ne na gaya masa qala laysa bi ahqqa bi minkum ya annabi yace bai fi ku cancanta ta ba walahu wali ashabihi hijratun wahida umar da shi da wanda suka tau a ayarinsu na ƙaura daga makka zuwa madina sun samu aura guda ɗaya sun yi hijira ɗaya walakum antum hijiratan ko ku hijira biyu kuke da ita kun yi hijira zuwa habasha kuma kun yi hijira daga habasha zuwa madina mai biyu ko ba zai daidai da mai ɗaya ba qalat fa laqad ra'aytu aba musa in ji wato asma'u yar umai take cewa na ga sahaban annabi abu musa wanda su ma garin su yiwu madina jirgi ya yi habasha da su sun yi kaura zuwa habasha daga habasha kuma zuwa madina su ma sun shiga cikin masu kaura biyu ta ce to na gan shi wa ashabu safina wa ashabu safina da sauran abokansa da suka shigo jirgi yayyo wato habasha da su ya tuna ne arsalan suna zuwa gurina jama'a jama'a kungiya kungiya yas'aluna ni suna tambaya ta an hadal hadisi game da wannan hadisi ko abin da ya faru tsakanina da manzo da Umar ma min ad-dunya shay'un hum afrah wa la a'zamu fi anfusihim mimma qala lahum an-nabi sallallahu alaihi sallam. sai a duniyar nan gaba daya babu wani abu da ya fi faranta musu rai suka fi ganin girmansa a cikin zukatansu kamar irin magana da manzon Allah annabi Muhammad tsira da abinci Allah su tabbata gare shi ya faɗa game da su cewar hijira biyu suke da shi wanda suka yi ƙaura daga makka zuwa madina kuma hijira ɗaya suke da ita wannan abin su riƙe shi wani mukami matsayi da Allah ya musu da bai wasu ba لقد غاب ja'far ko yake cewa ja'far radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi ya zama bayinan fi hijratihi ila al-habasha a hijrar da yi zuwa habasha baya tare da mutanen makka ya riga ya tafi masu ainihin habasha sanawat tsawon shekaru kadima wa ma'ahu زوجته nan kuma ya gabato zuwa ga manzo daga habasha zuwa madina tare da matarsa wa ahlus safinati min al-ash'ariyin da kuma wato ma'abota jirgin ruwan nan da suka wato anin habasha su ma daga yaman cikin wato jama'ar ash'ariyawa wa ghairihim da wasu wa kanat farhatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi qudumi ja'farin azima farin cikin manzon Allah sira da amincin Allah tabbata a gare shi da isowar Ja'far da matarsa da sauran sahabban da suka yi wato anin ƙaura daga can ya kasance wato farin ciki ne mai girma a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam faqad akhraj al-hakim wa tabarani imam hakim da imam tabarani sun rawaita hadisi bi sanadin hasan da jayir mazaje wanda yake kyakkyawa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam cewar haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lamma qadima Ja'far talaqahu lokacin da Ja'far ya iso Madina daga Habasha manzo ya tarye shi wa qabbala jabhatahu ya tsotsi goshinsa wa qala yace wallahi ma adri bi ayyihima afrah kina rantsi da Allah ni na kasa sanin ma da me zan farin ciki tsakankanin abubuwa biyu nan bi fatihi khaybar an bi da buɗe garin khaybar mun yi nasara akan wato yahudawa a khaybar ko ku da farin cikin ga jafar ya iso to ku jafar ba shi kadai ya iso ba tare da wato su abu musa al'ashari da kuma matarsa asma'u kaga kenan su ma farin cikin ya shafe su eh, illa kasancewa shine jagoran su aka sumbance shi ya wakilce su kuma aka faɗa abin da aka faɗa game da shi mala yace laqad shuri'at fi hadhihi al-ghazwa ahkamun an shar'anta wasu hukunce hukunce a wannan yaki na Khaibar min ha daga cikin hukunce hukuncen akwai tahrimu luhumil humuril ahliya tahrimu luhumil humuril ahliya an wato anin haramta mm. cin naman jakunan gida a wannan yaƙi na khaibar tukwanen sahabbai suna kan wuta an makare su da jaku wato anin naman jaki an ɗora a kan murhu ana cikin haka sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk a kifar da waɗannan tukwane cin naman jaki an zo ƙarshe wanda haka kan za a ce muna cin jaki ya abin ba zai ka ga yana fama ina zai daɗi za haka zai tafi da aka ja ka tsuguno ta faman garza kamar yana cin biskit kuma ka ce ka sashi a gaba ka ce na daɗi a cikin to yana daga cikin abin da aka haramta cin naman wato jakunan gida. wa ita surriya da kuma yanta ribatacciyar yayi a da aka samo a yaki aka ribace ta an samu cewar akwai halaccin ka yanta ta wa ja'alu itqaha sadaqa wa ja'alu itqaha ko itqaha sadaqa sannan ka maida yanta ta da kai a matsayin sadaki wannan hukuncin anan akai da kafin wannan lokacin ba san wannan hukuncin ba wannan alkhairi ne wal ismatu liman lam yahdhir al ghazwa kuma a wannan yakin aka samu cewa za a iya raba ganima a wa wanda ba shi aka yaki idan waɗanda suka je yakin aka roƙe su suka yadda a sanya waɗanda ba su a raba da su ga su sun yi ƙaura da suna nan da su za a amma ba su iso ba sai bayan an riga an dawo an ci nasara ba a kai ga raba ganima ba manzo shi to ya kuke gani wannan bayan Allah da suka tafi dan Allah suka je suka yi shekaru ga wasu ma suka bace ba haka suka so ba shi Allah ne yake nufin sanauna alkhairin suka yi kaura can sannan daga can suka yi kaura zuwa nan ma ratsa su cikin rabin ganiman nan da za suka ce ya manzo Allah ya ba wani asasu a sa ciki to ya halatta a a wannan yakin aka samu wannan ilimin da wannan hukunci nan ma wani alkhairi idza adina almuqatiluna amma idan waɗanda suka yakin suka izini da a hada su da wanda ba su je yakin ba a raba ganima da su wa sulhi bi shartin aw shurut sannan kuma wannan yaki a ta dalilin sa ya sanar da mu wato halaccin yin sulhu da sharadi wa hurmatu riba al-fadl da kuma haramcin riba ta ka ba da wani abu a baka irinsa amma ya fi yawa sai zan baka shinkafa ta yan kura kwano ɗaya ka ba ni yan zarko kwano ɗaya da rai bai halatta ba tunda shinkafa ce shinkafa ba ta fi shinkafa ba kwano ɗaya da kwano ɗaya za a yi in ya ɗoro an yi ribal fadl rabar fifita wani abu akan wani bayan duk rukuni guda ne nau'i ɗaya ne jinsi guda ne wata harimu nikahil mutu'a a yakin khaibara aka zo da hukuncin haramcin yin auren mutu'a da mayaka na musulmi akan halatta musu su auren dan wani lokaci auren wucin gadi yakon ka tafi yaki kuma damuwa ta bukatar iyali ta same ka za ka iya auren ka na ɗan wani lokaci in an gama kuma kowa ya kama gaban dan ya auren ku na biyu biya wata ɗaya wata ɗaya da rabi shike an gama shike ne su kama gaban ta kai ka tafiya ka garin aka ce to an rushe wannan a lokacin wato yakin khaibar wa ghairiha min al ahkam da wasu waɗannan abin da aka ambato na hukunce hukunce da aka karu da su a ta dalilin haka kama alima sahabatu radiyallahu ta'ala anhum adaban kamar yadda sahabban annabi tira da amincin Allah tabbata a gare su Allah yadda da su suka koyi wani ladabi rafi'an wanda yake maɗaukaki. fi zikrillah ta'ala game da ambaton Allah madaukaki abin nufi nida'ihi kiran da akan yi wa Allah wa a'lamahum kanzan aziman kuma manzo ya sanar da su wata taska mai girma daga cikin taskokin gidan aljanna a wannan yakin كاها كتفار ما نأتي أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما إمام البخاري ده مسلم سر ويتها ديتها تكن صحيح اللي تابو ذاك أخرج البخاري ومسلم كوك تيكا تاوات أخرج البخاري ومسلم إن البخاري أبا شيني مسلم أتهيه اللي تتفنس بنابيو عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه daga sahabar annaba mai musa allah ya da shi kala ya ce lamma gaza rasulullah sallallahu alaihi wa sallama khaybara yayin da manzon allah tsira da aminci allah tabbata gare shi ya yaki garin khaybara da jama'ar da ke ciki na yahudawa ashrafan nasu ala wadin da mutane suka ɗaukaku suka hau kan wato anin wajen wani kwari ko sun tunkaru wani kwari farafa'u aswatahum bitakbir sai suka daga muryoyinsu da yin kambara. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah! Allah suka da ƙarfi. fa Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi ce ayyuhan nasu ba'u ala anfusikum Ku mutane ku sassauta wa kawunan ku sauƙaƙa wa kawunan fa innakum la tad'una asam ba fa kurba kuke kira ba wala ghaiban ba wanda baya nan ba kuke kira ba walakin tad'una sami'an basira sai dai kuna kiran mai ji ne ko daga ina kake mai gani kuma ko a ina kake wa huwa ma'akum duk inda kuke Allah yana tare da ba sai kun kwarma kira ba ya yasa malamai suka ce bai halatta ka daga wato murya da ambatan Allah sai a gurin da aka halatta maka daga murya za ka kira sallah ka daga murya eh ana ma an ce a kiran sallah dan nan nesa su biyo ba kai laifi ba kai daidai nan ne in kai ma kasa kasa ta ce ba kai yadda ake ba ya tabbata cewar idan za a tafi sallar idi manzo kan tafi na kabbar ba ina hailala kuma ana ji da karfi ka tafi kana da karfi kai daidai a nan ne ma ka tafi ba ka yi kana jin kunya da nauyi sai a ce ba kai sunna ba amma irin wannan an tafi yaƙi ba ce kai ta kabbara da halala da ƙarfi ko an dawo ko an tafi wani guri da ka ci gaba da ambatan Allah ka koyi ya fi maka wato ani ikhlasi da kauce wariya to manzo sai koyar da sunan qala abu musa sahabin annabi abu musa abdullahi bin kazaiti wa ana khalfa dabbati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzo yake wannan gyara ina bayan dabbar manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fasami a ne sai manzo ya ji ni wa ana aqulu fi nafsi ina faɗa ƙasa ƙasa a zuci amma za ga irin mutum yana yin abu ko da ƙasa ƙasa lokaci za ka ƙarƙashin tashin dan harfa haka ko kuma kada ganin motsawar baki ki sai ya ji wani ina la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara ko ƙarfi in ba daga Allah ba waye same shi Allah ba ka ƙarfi sai ka fi ƙarfin kowa ya tunkaro ka in ya baka dabara sai ta kiri ta wanda duk ki tunkaro ka amma in ba dabara Allah ka samu da ƙarfafa da gare shi ba sunan ka rarraura sunan ka ko dolo mara wayo faƙala sai manzo ya ce ya abdullahi bin qais kai abdullahi dan qais qultu labbaika ya rasulullah ni ko sai nace na amsa na kuma na amsa maka ya manzon Allah qala yace ala adulluka ala kalimati bana sanar da kai wasu kalmomi ba iya kanzumin min kunuzil janna wanda faɗarsu ko su kalmomin taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna qultu bala ya rasulullah yace sanar da ni ya Allah abin ne ma ya samu fidaka abi wa ummi babana da babata kan sakka ya manzon Allah na yadda mika su kan kai ka tsira ka kubuta qala la haula wala quwwata illa billah yace shine fadin la haula wala quwwata illa billah taska ce daga taskokin gidan aljanna duk mai fadar yana tara wa kansa taskoki a gidan aljanna kuma shi da ma ya fada ko kina annabi yana ga masa ya ci gaba da ajewa kansa taskoki ai kaga yakin an karu hukunce hukunce abubuwa daban-daban mala yace as'ilatu lil muraja'a tambaya don koma abin da aka koya uzkur ba'dan min ashabil hijratain dan fado mana wani sashi na waɗanda suka yi hijira biyu din nan akwai Jafar bin Abi Talib jagoran akwai Asma bint Umays matarsa akwai Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais da sauran da suke tare da shi ita eh. uzkur ba'd al-ahkam allati shur'at fi ghazwati khaybar to dan fado mana wasu hukunce hukunce kuma da aka shar'anta a yakin khaybar an haramta cin jaki eh, na gida da kuma auren muta sai ga kangararru masu kunnen kashi su suna yi eh, Allah ya sa su gane su yace allama annabi sallallahu alaihi wa sallama ashaba annama allama annaba allama annabi sallallahu alaihi wa sallama ashaba ya kamata a ce akwai adaban annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya sanar da sahabbansa wani ladabi fi zikirin lahi game da ambatan Allah ma huwa wani zikiri ne da wani ladabi ne kai cewar ku a yi kasa kasa da murya eh, a sauƙaƙa wa kai kada a matsa ta fatihi makka yakin buɗe garin makka sababul gazwa abin da ya jawo yaki laqad kana ahadu bunudi sulhul hudaybiyya hakika ɗaya daga cikin dakarun sulhun hudaybiyya ya kasance baina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa quraish tsakanin wato manzon Allah tsira da amincin Allah da kuma quraishawa cikin abin da yake faɗa anna man ahabba an yadkhula fi aqli muhammadin wa ahdihi dakhal wanda dai ya so ya shiga wato ƙarƙashin alƙawarin da annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ɗauka da kuma wato ainihin alƙawarin tsagaita wuta to ya shiga ƙarƙashinsa yana ɓangaren wanda suke sahabban annabi da shi manzan ce to shi ina bangaren wanda ya so ya haka wa man ahabba an yadkhula fi aqd quraish wanda kuma ya so ya zama a bangaren quraishawa wa ahadihim da alƙawarin da suka dauka dakala ya iya shiga sai zama manzo da wanda suka mara masa baya suna rukuni guda quraishawa da suke wanda suke goyon baya suna rukuni guda ma'ana wanda suka bi ƙurayshawa kamar suna cewa duk abin da suka zo da shi na miyagun sharaɗan nan da kan kai to shi ma yana tare da su a hakan da suka yi sun yi daidai akan haka iyadda aka yi wato ainihin sulhu wanda kuma yake tare da su manzo yana cewa duk da ba a yi mana da daɗi ba mun karɓa tun da abin Allah ya yarda da a yi sulhu ni ma ina tare da su manzo an fahimta to wannan yana daga cikin abin da aka yi a wancan lokaci an san da wannan alkawar wa bina'an alaihi gini akan wannan alkawari na ce za ka iya ɓangarawa ɓangaren su manzo ko ɓangaren ƙurashawa A ana cikin haka ku za a fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zai kabila ku za a suka shiga ɓangaren alkawarin manzon Allah tsira da hamishin Allah su tabbata a gare shi wa dakalat banu bakar su kuma kabilar banu bakar sai suka shiga fi ahadu quraish bangaren quraishawa ba mu da dan tishu anan wa sarat kiltal qabilataini sai waɗannan ƙabilu guda biyu suka kasance ko suka zamo fi amnin min al-ukhra wannan suna cikin amintuwa da ɗan uwan ma'ana banu bakar ba su da fargaba da banu kuza'a banu kuza'a ma ba su da fargaba da banu bakar cewar ai kowanne yana bangaren da yake akwai ato alkawari ba maganar yaƙar juna ko kuma faɗa da su suna a wannan halin faqad kanat bainahuma min qablu adawat da can kafin wannan alkawarin akwai wato gaba da kiyayya tsakaninsu su saratul khafi aljahiliya da kuma dan irin wato ainihin fakarka a kai maka hari ba zato ba tsammani ko ɗan irin wato anin tawaye da fito na fito na irin salon zanga-zanga haka yana ɗan faruwa tsakaninsu fanan ma na tarihi alhudna yayin da aka samu wannan alƙawarin tsagaita wuta sakamakon wannan wato sulhu da aka yi da kuma wato anin alƙawari tsakanin manzo da ƙurayshawa tanamaha banu bakar sai kabilar banu bakar suka ribaci wannan wato ainihin tsagaita wuta wa aradu an yusibu min khuza'a sa'aran kadiman suka yi nufin za su wato farma kabilar khuza'a don daukan fansa da fansa da suke da shi suke so su ɗauka, inda ba shi da tsakaninsu da khuza'a su banu bakar kuma sun bangara bangaren ƙwarai-shawa shi ta suka bangara ta su da manufar da ta sa suka bangara bangaren ƙwarai-shawa tun da yanzu an samu sulhu ba ya juna za su saki jiki da mu to a daidai sun saki jikin nan sai mu rama abin da suka yi mana su shi ya yasa suka koma bangaren ƙwarai-shawa to suna so su yi wannan fa kharaja nafarun min bani bakar lailat sai wasu ayari wasu jama'a daga cikin wato kabilar bani bakar suka fito cikin dare ya kuduhum naufal bin mu'awiyat dili naufal dan mu'awiyat dili ina jagorantar a matsayin shine shugaba wa gadaru bi khuza'a suka yaudari suka yi warware alkawari a tsakaninsu da kabilar khuza'a da suke bangaren manzo da sahabbai wahum alama'in suka je musu daidai a wajen wani ruwa yuqalu lahu alwatir ana kiran gurin da ruwan yake watir fa asabu minhu rijalan suka samu wato suka farma wasu mazaje daga cikin su wata nawashu suka wato ji wa juna ma'ana aka fafata aka yi ba daɗi wa tattalo suka yaƙi juna wa a'anat quraishun khulafa'aha bani bakrin bisila ƙwaishawa suka taimaka wa waɗanda suka mara musu baya 'yan ƙabilar banu bakar suka kawo makamai suka ce ga gudunmuwar mu inda kuna ɓangaren mu wa qatala mahum rijalun min quraish mustakhfina laylan sannan kuma wasu mazajen daga cikin ƙurashawa suka sake kai wa 'yan banu bakar ɗauki cikin dare su ma ta salon faɗaɗawa a ɓuya an kai ma duka ko an bar maka baka sani ba 'yan banu bakar ne kawai ko ko da wasu sun bi dare ashe har da qurayshawa wato ɗan mimmike da kuma wato anin taru kanoke hatta hazo kuza'ata ila al-haram hatta sai da suka raraka ɗan ƙabilar kuza'a zuwa ga harami falamman hau ilaihi qalat banu bakr da suka kai ga isa ga wajen harami inda sun san cewar ko a dacen ma kafin musulunci suna cewa bai halatta a yaƙi a gurin harami ko wanda ya kashe baban ka ci karo da shi magana ka yaƙe shi a gurin bai taso ba sai dai ka bari in ya fita qalat banu bakar li sahibihim nawfal sai ayyun kabilar banu bakar suka ce da nawfal jagoran su ko dan muawiya sai suka ce da shi inna qad dakhalna al-haram kai har fa mun fado ga harami mun shiga cikin gurin da ba a yayi ai waqatan na ku za a tafi gashi muna karku ku a cikin harami ilahaka ilahaka ka ji tsoron ubangijinka ka ji tsoron ubangijinka fa qala kalimatan azima sai faɗi wata mummunar kalma mai girma akhzahu la Allah zarta shi me ya faɗa la ilaha lahu yauta kai yau fa ni ban da wani Allah yau fegan na nake sai na ga abin da aka ya bani bakar ku bani bakar asibu sa'araku ku ɗauki fansarku fala'amri innakum latasriquna fil haram na rantse muku da rayuwata ba fata kuke a cikin haramin ba afala tusibuna ta'arakum fi kuma ku ce ba za ku dauki fansa ku a cikin ba ko a dau mu karasa falamma dakhalat quza'at makka yayin da yan kabilar quza'a suka shiga garin makka laja'u ila dari budai bin warqa sai suka wato fake a gidan budayl dan warqa al-khuzai shi ma dan kabilar wa ila maulan lahum zuwa ga wasu suka kuma fake a gurin wani wato annin yantaccen bawan su yuqalu lahu rafi da ake cewa da shi rafi wa asra amru bin salim al-khuzai sai amru dan salim al-khuzai cikin wannan kabila ya gaggawa yi sauri fa kharaja hatta qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil madina ya fita daga garin makka ya isa zuwa ga manzo Kira da amincin Allah tabbata a gare shi a can garin Madina fa waqafa alaihi ya tsaya gurin manzo wa huwa jalisun fil masjid a daidai lokacin manzo ina zaune cikin masallaci baina zaharanai ashabihi a tsakankanin sahabbansa ko gaban sahabbansa wa anshadahu abiyatan irera wa manzo wasu waƙoƙi da ke gaya gaya masa abin da ake ciki min ha daga cikin abin da waƙoƙin suka kunsa يا ربي إني ناشد, ناشد محمدا يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا إلى أن قال هزوا التي هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا إتي يا ربي يا أبنجدنا إني ناشد محمدا ka shaida gani nan ina wato ainihin magiya ga annabi muhammadu hilba abina wa abihil atlada wanda yake abokin alkawarin babanmu da babansa da suka mutu suka ban mana alkawari tun da can ma dama akwai wato ainihin alkawarin juna to wannan alkawarin gadarsa muka yi tun talatale kun bayyato na abokan alkawarin mu da aka yi wato ainihin sulhu da su bayyatuna sun mana mummunan tanadi cikin dare yi bayyatuna an ce tabiyyat shine wato a cikin dare ku kulla kullalle ku ta za ku farma wani in gari ya waye ko ba to ba zamani cikin daren ba ta kama bil watiri a daidai gurin ruwan watir hujjadan kuma suka yi mana haka cikin dare ba zato ba tsammani wa qattaluna suka rika yakan mu suna kashe mu rukka'an wa sujjada muna cikin sallah ko muna sujjada a kowane hali ba saurara mana ba to kun ga ya kawo kuka inda ya kamata ya kawo inda shi manzo ba zai san an saba wannan alƙawarin ba yana madina su suna maka su kuma suna bangaren to ga abin ne da yake faruwa ثم خرج بديل بن ورقاء ورقاء الخزائي sannan sai badil wanda suka fake a gidansa a makka dan warqa dan shi ma kabilar khuza'a din sai ya fita fi nafarin min khuza'a cikin wasu ayari na ita kabilar khuza'a din ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa akkadu lahu ma akhbara bihi amr bin salim suka sake karfafa masa da jaddada masa abinda amr dan salim izo ya gaya masa cewar abinda ya faɗa ma haka ne in shi ya gaya ma a waƙe domin kuma mun gaya maka a maganar zube ka ji shi a waƙi kaji shi kuma a zube eh. wabi hadan qabat quraishun mu'ahadata sulhul hudaybiyya da wannan ne quraishawa ya zama sun warware alƙawari da yarjejeniyar da aka yi ta sulhul hudaybiyya tilka mu'ahadatul ja'ira waccan yarjejeniya wacce take wato ane ja'ira ba haushe ma mai da ja'ira hausa eh. watsatsiya almujhifa wacce take da tsananin cutarwa fi haƙƙin musulmi na gaba da musulmi qabila hal muslimuna ala madadin musulmi sun karɓi wannan sulhu ne a ba daɗi a ba sa so wa ma hada amma tare da haka lam yafi biha al mushrikuna sai gashi su arnan ne ba su cika alƙawarin ba ba su da suka karɓi alƙawarin ba daɗi ba walam yar'auha arna ba su kiyaye da wannan alkawari ba wa tahaqqaqa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'idu bihi sai abinda manzon Allah tsira da miki Allah sabbata gare shi ya kasance yana alkawarin faruwarsa ya tabbata ya afku wa ike wa alkawarin ashabahu sahabbansa hina alamahum ma ja'a fi sulhul hudaybiyah a daidai lokacin da sulhun da aka yi na hudaybiyah ya sa su cikin raɗaɗi da jin ba daɗi ƙala lahum a lokacin aida ba manzo ya ce da su inni rasulullah ku sani fa ni manzon Allah ne na kuma ce ai sulhun nan na yadda za a yi ina magana wani ya da ni wa huwa nasiri kuma shi Allah nan ne zai taimake ni walastu a'tihi kuma ba zan saba masa abin da yace in yi ba to shine yanzu suka gani ashe ba ta bangaren su saba alkawari zai zo ba ko za a gaba daidai ba ta bangaren arnan ne kuma nasara zai zama hiya ƙuraishin yan ƙodo sulha ga dai ƙuraishawa suna masu tsakar warware alkawari da sulhun da aka bi nafsiha da kansu duk da ta da suka shiryo wal mu'ahada sun lalata wannan yarjejeniya wal mu'ahada suka yi lazalar fi sanawati hal'ula kuma gashi alƙawarin da yarjejeniyar suna shekarun farko farko ba a nisa ba ma ba a je ko ina ba walakinahu nasrullahi ta'ala li rasulihi wal muslimin daidai abin da yasa haka ta faru nasrullahi taimako ne na Allah ta'ala madaukaki li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ga manzansa tsira da amincin Allah tabbata gare shi wal muslimin da kuma sauran musulmi wa aqibatuhu lahum wannan abu da ya faru ina sanar da cewar kyakkyawan ƙarshe a harkar sulhul biya ga musulmai yake kuma su arna ƙarshen su ne yazo wadarsun baligun fi kuma wannan kwakwaran darasi ne aka koya wa al'ummar musulmi sahabban manzo game da haƙuri a zo da abu ba daɗi ka fi ƙarfin zuciya ka dani sun samu darasi wal wafa kuma daraja suka samu kwakwara na ka akan alkawarin da kai wasiƙa bima inda Allah kuma sun samu wato anin amintuwa da sakankancewa da abin da ke gurin Allah azza wa jalla mai girma da buwa ce zai taimake su ga lokacin taimakon yanzu wa bishara min bisharati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan albishir ne daga cikin albishir albishir din da manzon Allah tsira da mace Allah sabbata gare shi iwa sahabbai tahaqqaqa eh tatahaqqaqu yawm يوم قال لأصحابه بعد غزوة الخندق تتحقق li قال ba'da بعد غزوة al-khandaq gashi abin zai tabbata na abin da ya faɗa a ranar da ya gaya wa sahabbansa a sanda suka yi yakin wato ainihin gwalalo sanda ƙuraisha suka suka rutsa mutanen madina aka yi haka yadda ba za su shiga madina ba muna madina kuma suna cikin madina ai a ranar manzo ya ce al-yawma nabzuhum wala yabzuna daga yau mu za mu je mu yaƙe su ba su ba sake zuwa su yaƙe mu a inda muke saboda haka wannan abin da manzo ya faɗa ai albashir ne cewar an daina zuwa a ritsa mutanen madina a madina sai dai su je su kai hari daga nan har illa masha to sai shi ƙurashawa sun warware alƙawali su za a je a farma ba su ne za su takakkiya su zo su farma su ba shi ne karatun mu abinda muka dace Allah ya ba mu ladan sa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yi rasulillah wa ala ali wa sabi wa man walahu wa ba'd wannan yake cewa idan liman yana sallah shin kowace raka'a idan zai karanta fatiha da sura sai ya yi a uru billahi mina shaitanin rajim da bismillahir rahmanir rahim wannan matsalar matsala ce da aka samu saɓani tsakanin malamai game da yin bismillah isti'ara nassan alqur'ani ya ce wai za qara'ta alqur'ana fasta'iz billah a duk sanda za ka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaitan zai iya bujiro maka a raka a farko zai iya bujiro maka a ta biyu zai iya bujiro maka a ta uku zai iya bujiro maka a ta hudu ko amma wannan neman tsari zai shiga tsakaninka da shi a kowace raka kaga wato kariya ce daga izo gurɓata maka ibadarka daga farkonta zuwa ƙarshe amma inda aka yi saɓanin shin bismillahi aya ce daga cikin ayoyin fatiha da lalle sai an karanta ta ba karanta ta ba ka cire aya daga cikin ayoyin fatiha koko ba aya ba ce kawai mabuɗi ce ta sura fatiha kamar kowace sura akan haka dan baka yi ta ba sallar ka tayi kuma fatiha ka ta cika an fahimta to akwai wannan saɓanin wasu na da fahimtar cewar ai hadisi ya zo na ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wasallama cewar manzo zai karanta fatiha ina karanta bismillahir rahmanir rahim ita alhamdulillahi rabbil alamin ita haka har zuwa ƙarshe saboda haka bismillah aya wasu suka ce a ai akwai hadisin da yake cewa Allah na cewa na raba sallah tsakanina da bawa idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na ya gode mu har zuwa inda zai ce ihdinas siratal mustaqim gara nan kuma ya nema kansa addu'a to nan bawa na yana da sa na ya ce in shirye da shi hanya madadaci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ce in taimaka masa shi ma nan nasa ka sanya su sai suka ce wannan hadisin da manzo ya tashi buɗar bayanin cewar ya raba tsakanin abin da ke cikin wato sura fatiha sura sallah tsakaninsa da bawansa ina da nasa san shi ubangiji bawa ma yana da nasa kasan a ciki sai hadisin ya fara cewa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ce idan ya ce bismillahir rahmanir rahim an fahimta ko kaga wanne da hadisi to wannan yasa sai aka samu sabanin tsakanin shi ne yasa masu suka fidda hukunci cewa to duk wanda ya yi musun kasancewar fatiha a matsayin aya cikin sura eh, bannan bismillah kai a matsayin aya cikin fatiha duk wanda ya bi haka ba za ka kafarta shi ba ko ka ce yayi ba dai, amma duk wanda ya musu ba din bismillah kafiri ne an fahimta suka ce saboda ba daidai suke ba wanda ya musu zamantowar bismillahir rahmanir rahim a matsayin aya cikin ayoyin fatiha ba za ka kafarta shi ba wanda ya yi musu baɗin bismillahi ita ba ita shi bai yadda da ita ba kafuri ne an fahimta ku to saboda haka kaga tunda akwai wannan sabanin tsakanin malamai wasu na ganin ba sai ka ce bismillah in kai a'udhu billahi ka zaka yace gaba da karatun fatiha ka alhamdulillah rabbil alamin a'udhu ka ta zama maka kariya daga shaytan alhamdulillah kuma farkon surar in kuma ka sa ta za ka samu ladanta ita bismillahir rahmanir rahim sai da abin da suke cewa ko ne suka ce ayi ba a yanta a fili da ita da uzu sai ka yi sabo sai da duk ka fara da alhamdulillah a fili da kuma za ka yi wato wata ran a fili sallar ka tayi an fahimta to wannan shine abin da ke da haka in ka yi a uzu da bismillah ba laifi dan da kuma ka tsinci kanka kawai daga abuzin ka kama alhamdulillah ka ka dawo ka ce ko kuma sai ka yi kabali ko ba a bi sallaka a sallaka lafiya lau ta yi wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya manta zaman tahiya kuma ya miƙe bai yi ba bai dawo ba ya miƙe ya za a yi wanda ya manta tahiya kamar yadda ya taɓa faruwa da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya miƙe bai yi tahiyar farko ba ya ƙara sallata sai a ƙarshe kafin ya ce assalamu alaikum sai ya sujudu guda biyu wanda ake ce sujudul qabliya saboda haka wannan sujudun guda biyu da i sai suka zama sun maye masa abin da ya rasa na zaman tahiya da tahiyar to kai ma haka zaka in kai haka sallaka ta gyaru malamai suka ce wanda kuma bayan ya tayi da aka ce subhanallahi bai ci gaba ba sai ya dawo to in ya ƙare sallarsa tunda ya dawo ya yi tahiyar to an samu ƙarin tsayawar da ko saboda haka sallarsa ta cika da ƙarin tsayuwa to wannan tsayuwar sai ya ce assalamu alaikum ya gama sallar zai yi sujudinta guda biyu dan ta zai sannan sujudin share masa wannan tsayuwar da to wannan shine abin da ke wannan kuma yake cewa wankan juma'a menene hukuncin ka wajibi ne ko sunna ita ma wannan mas'alar akwai maganganu guda biyu na malam wasu na cewa tunda hadisi ya zo gusulul juma'ati muhattamun ala kulli muslim wankan juma'a lalle ne akan kowane musulmi suka ce wannan hadisin dalili na kan cewar ba kar zaɓi sai kayi lalle ne ta yadda wani dalili uzuri karɓar tsaya shari'ance ko larura kana da raunin da an ce kada ruwa ya taɓa to ba za a ce sai kayi wanka ya taɓa raunin ba ko ka samu kanka akan wata larura da ba za ka iya amfani da ruwa ko rashin ruwan ya sa babu shi ma bare aiki. to amma wasu kuma suka ce a to kuma akwai hadisin da manzo yake magana cewa wanda ya yi wato alwala izo juma'a ma dalla da alwalar da wanda ya wanka wankan shi ya fi suka ce ce wanda shi ya fi yaro da za ka alwalar ka tafi ya yi an fahimta ko sau da haka to in da dama da za ka yi wanka in kai kana da ladan wankan juma'a mai ɗauke da alwala a ciki sau da ka yi alwala kuma kayi wanka lada biyu wani kan wani in kuma ka ta iya alwala kama hanya ka tafi ka rasa ladan juma'a kuma sallar ka ta yi baka da matsala an fahimta ku wannan shine abin da ke in ka ci bare ka ce wajibin to wasu da suka ce wajibin ba suna nan jingim kuma da dalilin da suka dogara ka bashi akan cewar abin da ya fi ne to ba ne, ka haɗa maganganun biyu wannan kuma yake sannan yake cewa malam kayi magana game da riba mun faɗo maganar riba fadil ko shinkafa da shinkafa da ba da kwano da kwano ko taka ta gwamnati ce ta wata wasu ce inda kai taka da magani ma ƙarshen ta ce ni ku dama daga gona ko aka to da ita to da Allah ƙara bayani kuma akan kakara kan gane ku yana kama yana ɗan nema yi kama da rabar-rabar inda waya da waya ai duk waya ce mota da mota duk mota <laughs> ana samun bambanci tsakanin bambanansa da toyota corolla ko amma dai duk mota ce don sun haɗa suna na mota ba za a ce ba za a sai dai a yi daidai da daidai ba kai ma ka san aka ce ka je ka ajiye kuralla ka ɗauko bambalasta kai ma ka san ba za ka fara ba an gane ko saboda haka irin wannan babu laifi abin da nake da shi ya ke da naka daraja kuma ba rukuni guda ba ne wannan boksuwa da ce wannan honda ce a'a wannan balbo ce wannan kaza ce wannan ya gidan kaza ce wannan ya gida kaza ce ko da sun haɗa suna a mota amma sun bambanta an fahimta ko wajen cewa eh wannan yar jinsi kaza ce ga yanayin garadarsa wannan yar jinsi kaza ce ga yanayin garadarsa wannan ba za ka ɗauko abin da ake magana akan harkar su shinkafa su masara su gero su dawa ka ce ai can an ce dama masalan da majalis daidai da daidai to kai ma nan daidai da daidai ne daban balasa da ta wata ya kama ka san ba daidai da daidai ba an fahimta to da haka dan ya baka tasa ta fita su kima ce to zaka ci ko kaza ka babu laifi bai saba da shari'a a gero ai da bambanci da dawa kai ma ka ji ka ce gero dawa ko eh amma rukunin gero da ɗaya ne rukunin dawa dan ka ce wannan kaura ce wannan farfara ce ba duk dawa dawa ce an fahimta ko kuɗi fa a idan suka bambanta a'a wannan ba maganar tsabo da tsufa ke sai dai maganar na Najeriya da na Saudiya ko kuma saifa da dala an fahimta sun bambanta a nan za a iya samun bambanci amma naira da naira ko yau aka gasa ta aka fito da ita da wacce ta shekara goma to duk ɗaya ne maganar ka ba da tsofaffi ɗari da hamsin a baka ɗari sababbi rabaci haramun ne a musulunci wannan hamsin ɗin kace riba ko da ƙwallala ku ku ƙara sai dai baka naira goma da naira goma ko naira ɗari da naira ɗari tunda duk kuɗin najeriya ne duk naira ce amma in aka zo sai ba da naira a to za a iya samun bambanci ka ci riba a nan lafiya lau ba rabu bace eh. sannan yake cewa idan liman yana hudu ba za a iya yin tasbihi ta su dai sahabbai abinda manzo ko da su su yi shiru su saurari hudu ba shi ne tasbihinka a wannan lokacin saboda kan wani abu na sako ya kufce maka daga sakon liman garin ka da abin da kake ma da alallahu da rajul in kalbai ne fi jau ka kasa abu biyu ko yaya sai lokaci ɗaya ya dinjaye ɗaya ɗaya zai ɗauke maka hankali a kan so da aka so ake kawai ka saurara shine tasbihinka a wannan aka bautar da kai a wannan lokacin in wani dalili ya sa eh, kai wani abin da yake misali a wani ya yi ya ce alhamdulillah to wannan ba za a ce don mai kace an fahimta ku eh, tunda ba a cikin sallah ba ne amma ba magana kuma ka shiga wani abu na tasbihai da kuma wato ainihin halala da wasu wanda zai iya daukan hankalinka daga sauraron hudu ba a iya tambayar kwana ba ka ce tunaji sun da ya ce kaza amma ina tsaka da sallar ce tasbih nan na ya kai ya kai nawa sai ko na ji ban ji abin da ya ce kaga za ka raba hankalin ka eh. barin dai aji ji hudu bar shi ne Allah ya samu dace to na baka ɗaya ko biyu haka a kalmomin wanne aka ce mai hudura shi ne tsagaita wuta mabab na ɗaɗi a rai ko kuma kin abu eh, ba da san musulmi aka yi sulhun nan yadda aka yi shi to da an faɗo abubuwan da wato akwai wulaƙanci a ciki to shine mabab wannan damuwar da ciki da kin abin da aka

ce ya gwamnati ka za ke sayarwa ni kuma ta ya gwamnati in kana so ka kuɗin ba sai ya siya in kuɗinsa da yake da shi na rabin kwano ne ka ce ni kuma ka ga wallahi na fi jin daɗin to ya hausa nawa za ka siya mu nan ba dai amma in dai da shinkafa da shinkafa za a yi to kawai da ya hausa da ya gwamnati da ne kwano da kwano za a subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu